bismillahir rahmanir rahim sifar sallah sifatu sala sunna ne liman da mai yin sallah shi kaɗai su yi sallah suna fuskantar sutura kuma suturar liman ita ce suturar waɗanda suke sallah a bayansa na biyu mai sallah zai sanya ganinsa ne a gurbin sujjadarsa kuma ba zai rika jujjuya ganinsa ba na uku zai sanya faɗin da ke tsakanin kafofinsa kamar faɗin kafaɗunsa biyu ba tare da ya ƙara ko ya rage ba sai kuma ya daidaita kafofinsa ta waje na hudu bayan ya zo da sharuɗan sallah zai ce Allahu akbar tare da ɗaga hannayensa biyu yatsunsa suna haɗe zai ɗaga zuwa daura da kunnuwansa biyu ko kafaɗoɗinsa guda biyu kuma zai sanya cikin tafukansa su kalli alƙibla na biyar sai ya sanya cikin tafin hannunsa na dama akan bayan tafin hagu da wuyan hannu da tsintsiyar hannu akan ƙirjinsa wato wada'u ko yayi ƙabalu wato damƙi tsintsiyar hannu na shida sannan mustahabbi ne a gare shi ya karanta addu'ar buɗe sallah a raka'ar farko kawai kuma abin da ya fi shi ne ya riƙa nau'in ta tsakanin addu'o'in da suka zo a sunna na buɗe sallah yau yayi wannan gobe yayi wancan sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk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 kamar yadda ya ɗaga su a kabbarar harma yana mai cewa Allahu akbar sai ya yi ruku'i ya damƙi gwiwoyinsa guda biyu kuma ba zai lankwashe gwiwoyinsa ba sai ya sanya bayansa ya daidaita da kansa ya faɗa sau ɗaya a matsayin wajibi subhana rabbiyal azim amma mustahabbi ne ya yi ƙari akan faɗi sau ɗaya mustahabbi ne ya yi ƙari akan faɗi sau ɗaya ko ya ƙara wani abin da ya tabbata a sunna na goma sha ɗaya sannan a lokacin ɗagowa daga ruku'i a lokacin ɗagowansa daga ruku'i da daidaito zai ce sami Allahu liman hamida in ya ɗago daga ruku'i da daidaita zai ce sami Allahu liman hamida tare da ɗago hannayensa daura da kunnuwansa biyu ko kafaɗunsa na goma sha biyu idan ya gama daidaita sai ya ce rabbana walakal hamd kuma mustahabbi ne ya ƙara wani zikirin tabbatacce a sunna na sha uku sannan ya yi kabbara ba tare da ya ɗago hannayensa biyu ba sai ya yi sujjada a kan gaɓɓai bakwai wato goshi da hanci da cikin tafukan hannaye biyu da gwiwoyi biyu da cikin yatsun ƙafofi biyu na sha hudu zai buɗe tsakanin hamatarsa biyu da kuma tsakanin ciki da cinya da kuma tsakanin cinya da dugadugi sai ya ɗage zira'insa daga kan ƙasa na sha biyar sai ya riƙa cewa subhana rabbiyal a'la a karon fari wajibi sa hakan wajibi ne a karan fari kuma mustahabbi ne ya ƙara da abin da ya tabbata a sunna kuma yana da damar ya yi irin addu'o'in da yake so ya yi duk irin addu'o'in da yake so sai dai abin da ya fi shi ne ya yi addu'o'i da irin addu'o'in da suka zo a sunna na sha shida sai ya kabbara ya zauna a tsakanin sujjada biyu akan kafarsa ta hagu ya zauna akan kafarsa ta hagu tana shimfiɗe sai kuma ya kafe kafarsa ta dama ya sanya cikin yatsun ƙafarsa ta dama a ƙasa alhalin yatsunta suna fuskantar alƙibla sai ya sanya cikin tafukan hannayensa biyu a ƙarshen cinyoyinsa ya ce rabbi Firli. haka ake yin zama a dukkan zaman sallah sai dai a sallah mai rakawai uku da hudu a tahiyar ƙarshe a sallah mai rikawai uku da hudu a tahiyar ƙarshe zai yi zaman tawarruki ne ta yadda zai sanya ƙafarsa ta hagu a ƙarƙashin ƙwabrinsa na dama ya zauna daɓes a kan ɗuwawunsa. Ya sha bakwai, sai ya kabbara ya tafi sujjada kamar irin sujjadarsa ta farko, sai kuma ya yi kabbara ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu, zai aikata a cikinta irin abin da ya aikata a raka'arsa ta farko, sai dai raka'a ta biyu ba a mata kabbarar harma ko addu'ar buɗe sallah du'awul istifta. Na sha takwas, idan ya gama sujjada ta biyu sai ya zauna domin yin tahiya. Na sha tara, ya rika nuni da yatsarsa da yake tasbihi da ita kuma ya yi kuri da babbar yatsa da ta tsakiya ya yi kuri da babbar yatsa da ta tsakiya yana motsa manuniya yana addu'a na ashirin zai karanta tahiya sai salatin ibrahimiyya attahiyyatu lillahi wa wa tayyibat assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin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 وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات a lokacin sai ya yi addu'a da irin abin da yake so sai dai abin da ya fi shine ne ya yi addu'a da abin da ya tabbata a sunna tare da faɗin a a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ashirin da biyu sai ya sallamomi biyu, ya yi sallama ta dama, ya yi sallama ta hagu. ta dama da ta hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah zai juya da kansa ne kawai banda kafaɗunsa biyu kuma ba zai motsa kansa sama da ƙasa ba ko ba tare da ya yi nuni da hannayensa ba wannan kuma tare da Dr. Haisam ibn Muhammad Jamil Sarhan wanda malami ne a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mushirifi mai sanya ido ga abin da ake yi na ayyukan ma'ahadus sunna haƙoƙin buga wannan littafi da yaɗawa da raba an bayar da izininsa ga kowa domin tarjama domin tarjama ga wannan rubutu ka shiga ta wannan shafi siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam